yi shi a can kasan bauchi ya yi kuma karatun jami'ar musulunci a madina bayan ya kare jami'ar musulunci yana ya samu aiki da federal college of education yola yana aiki tare da su shekara masu ɗan yawa sannan kuma ya samu karatu a jami'a ta jordan ya gama majistar nashi ya kuma dawo Najeriya domin ci gaba da wannan harka ta da'awa don haka ma ya taso ta kanas don ya zo wannan gari ya amfanar da mu Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya shi daman faɗakar da mu abin da ya kasance zai amfane mu Allah subhanahu wa ta'ala ya saddada wato harshensa wajen faɗin abin da ya dace malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan gari mai albarka garin mutum biyu kuma a daidai wannan lokaci wanda za mu dan gabatar da abubuwan da ya sauwaka na karatu domin ya kasance mana wa'azi kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa abin da za mu ji ya zama wanda zai amfane mu ne duniya da lahira abin da zan yi magana a kansa zan faɗakar da mu ne akan mu koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dan adam ubangiji ta'ala ya halicce shi bayan da shi ba komai ba bane kuma babu labarinsa kad ata alal insanu hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura ba shi ba labarinsa ubangiji ta Ala ya halicce shi da ya halicce shi kuma ba ya kawo shi duniya ne domin ya ci ya sha ya bacci sannan ya wuce lahira ba an kawo shi duniya don ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala domin ya samu kyakkyawan sakamako idan an yi tashin alkiyama. ubangiji subhanahu wata'ala da ya halicce shi ya umarce shi da bauta bai kyale shi haka kawai ya yi bautan yadda ya ga dama ba sai ya tsara masa yadda ya yi sannan Allah ta'ala ya shar'anta masa wasu abubuwa da zai yi itikadin su a cikin zuciyarsa wato zai kudurta su a cikin zuciyarsa wajibi sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da a ji tsoronsa babban abun da yake jari na ɗan adam ko kuma musulmi bayan ya yi imani shine ya zama mai tsoron Allah imani shine na farko dole ka bautawa Allah ta'ala shi kadai ba tare da kayi masa shirka ba sannan wajibi ne bayan ka yi imani kuma ka zama mai tsoron Allah domin imani shi kadai baya isa sai an ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yace innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wato waɗanda suka yi imani sannan suka samu istiqama ba su da tsoro idan da su tafi wato ainihin alkiyama kuma ba su da bakin ciki saboda ubangiji ta'ala zai musu albishir tun a lokacin da ake karɓan ransu a nuna musu cewa su 'yan aljanna ne ba za su ji tsoron tafiya lahira ba kuma ba za su ji bakin cikin barin duniya ba saboda abinda da su je su tarar a lahira din ya fi abinda suke cikinsa na jin daɗin rayuwa a duniya to shi yasa bayan kayi imani da Allah ta'ala ana buƙatan kuma istiqama wato shine ka lizimci da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ka nisanci sabon Allah ka kuma bi abinda Allah ta'ala ya umarce ka ya wajabta maka shi yasa wato imani da Allah ta'ala shine tushe amma kuma ayyuka na gari da nisantan munanan ayyuka su ne suke tallafawa imanin har imanin ya zama imani wanda yake ingantacce saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara imaninmu sannan kuma mu kare shi da takawa shine tsoron Allah domin in babu wannan ko shakka babu imanin zai tafi imani yana karuwa da karuwan aiki sannan yana raguwa kuma da sabon Allah idan ba a idan sabon Allah ake yi ba a ayyuka na gari to imanin nan tafiya yake yi wato imani kamar gangan jiki ne abin da ke suturce shi shine tsoron Allah ke sa suka ce al-imanu uryanun wa su taqwa imani tsirara yake tsoron Allah shine tufafinsa yau da za a ce mutum rayuwarsa baya sa riga yana yawo a gari ya kwanta anan ya tashi anan, ko shakka babu zai halaka saboda ba abun da yake kare masa gangan jikinsa to haka nan imani karewa yake idan babu tsoron Allah a tare da shi idan mar'u lan yalbas siyaban min at-tuqa tajarrada uryanan walau kana kasiya wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi asiya idan mutum ya zamana imani ne bai da tsoron Allah to kamar mutum ne wanda yake tafiya wato ainihin tsirara wato dole ne mutum ya yi guzuri na tsoron Allah wannan guzurin kuma wato shine tufafinsa shine kyakkyawan ɗabi'a da zai siffantu da ita a nan duniya idan aka ce kana da imani kana da tsoron Allah to ka tattaro addinin gaba ɗayansa to wani abubuwa ne suke sa mutum ya zama mai tsoron Allah sannan menene tsoron Allah tsoron Allah shine abin da Allah ya ce kai kai abin da ubangiji ta Allah ya ce ka bari ka bari to idan ka haka ka bi abin da imanin ka yake neman ka yi shi shine ma'anar la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah yanzu kana bautan kana yi wa Allah ta'ala da'a sau da kafa to abin da zai kara maka imani da tsoron Allah shine ka tina fa duniyar nan ba ka zo dawwama bane ka zo ne ka dan rayuwa ta yar rayuwa yar kadan kuma idan rayuwar ta kare ko shakka babu zaka tafi in ma baka mutu ba to duniyan za ta tashi in ta zo tashi kuma dole ka ne ka tafi lahira dole ka ka mutu saboda haka wajibi ne a rayuwar mutum kar ya rutsu ya zama baya tina lahiransa baya tina guzuri wanda yake yi na ainihin tafiya lahira shi yasa ne yace ala wallahi ko ama wallahi law alimal anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu wa qad khuliqu li amrin law ra'athu uyunu qulubihim tahu wa hamu mamatun thumma qabrun thumma hashrun wa tawbiqun wa ahwalun izamu li yawmil hashri qad alimat unasun wa sallu min wa samu wa nahnu idza umirna aw nuhina ka ahli al-kafi ay qadhu ruqadu yace wallahi da mutane sun san saboda me aka halice su da basu kwanta sun kama bacci ba da ba su kwanta suna bacci kawai basa aiki ba yace an halice su saboda mutuwa sannan kabari sannan tashin alkiyama sannan <coughs> alkiyama in ta tashi akwai abubuwa na tsorace tsorace masu girma Da mutum ya sani cewa wayannan abubuwan suna jiransa domin yayi guzuri na zuwa lahira tazawwal Lilla la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi satandamu in rahilta bi ghairi zadin wa tashqa idh yunadika al munadi atarba an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zadi ka yi guzuri domin mutuwa domin wajibi ne za ka mutu za ka yadda ka yi tafiya da mutane su suna da guzuri kai kuma baka da guzuri idan ka yaka ka sha ita lahira kamar za ka yi wata doguwar tafiya ne da mutane amma marowata suna da guzurin su bara su baka ba kai kuma baka da guzuri sai kai doguwar tafiya da su to ina ji zaka faɗi ka mutu a hanya kaga ba za ka yadda ka yi tafiya da masu guzuri kai baka da guzuri kuma ba baka za su yi ba to lahira haka ne ba mai ɗaukan ladan sai ce zai baka ba wanda zai ce kawo zunubin ka ya rage maka saboda kowa yana gudun dan uwansa ne a lahira yau mai firu mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi